To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraro ma kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a ina tare da Shak Maulana Shak Malam Nasir Shak Ado Musa ta fawa balewa. Jama'a yau da muna da karatu da malam amma akwai sako biyu mai muhimmanci da za mu sanar. Sako biyu mai muhimmanci da za mu sanar. shehi yana hanya zai kai gida ya mu zauna mu yi program a kan saida na na fadima mu aji wannan saboda wannan karatu ne mai kyau kuma mai da ya kamata a bashi lokaci kuma a bude layi amma yanzu mun samu labari mutane da yawa especially ne ta turin bidiyo da hotuna wasu mawala ko ta mata ina ganin mala ya ba da dama bari nemo wanganta har kuka take yi wai a fito a zuwa magana shi na ci. Ah, ni da nake america wallahi wai sun shiga hasara asara sosai A ah, sakewan kuɗi da aka yi a ƙasar najeriya kuma ba ba su tsawon lokaci ba gaba ɗaya kawai a sake kuɗi kuma a ce wai an ba da zuwa rana kaza kai da baka zo ka kawo banki ka sake wannan kuɗi ba wato kuɗinka ya zama maka takarda takarda kenan wala Allah ka sai gujiya ka ka gyara gujiyan ka ciki ka ci ko me za ka yi da shi ko me za ka yi wannan kuɗi ya zama maka takarda to kaga wannan mu a kasar Ghana irin abu haka ya taba faruwa amma ba irin na Najeriya ba shayi Ghana yanda aka yi da aka sake mana sabuwar kuɗi abinda aka yi duk wanda ya je shago ya je saya abu to wannan kuɗi baya dawowa saboda shi kuma wanda ka saya eh, mai shago shi kuma in ya ya saya bai dawowa shi kuma ɗaya in ya kai kuɗi banki shi kenan banki kuɗin bai dawowa shi kaga banki in zai bashi canji shi bashi canji da sabuwar kuɗi ba takura mutane a matsa mutane a ce mutane a in kun ba ku kawo rana kaza ba yana iya ana iya ba shekara ɗaya ko kuma ana ba ku wata shida to amma ya na ku ya zama haka kaga mutane da yawa shayi an yi hasara sosai gaskiya amma wannan dai magana ina gani ni irin opinion na kenan amma ku bar mu ji ra'ayin shayi shine zance na farko zance na biyu za mu ba da hakuri sosai da shi ya kamata mu fara faɗa to amma highlighting nan shi ya kamata mu fara faɗa sannan wannan amma da wannan na biyu na shi ya kamata mu fara faɗa shine programun da zamu yi da shayi akan sayyada na na fadima fiyayye halitta wurin mata wanda bima bi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yake santa sosai kuma yar shi kuma jinin shi yau in in kaga ana magananta wanda yake yabonta shiga ana ce masa dan shi'a she kuma she muka rasa na na ma Imam Ali property shi a kaɗai ne ko dai da duk musulmi ne gaba ɗaya. Shayi zai nuna mana kwalitin ta da yanda ya kamata a bita da irin kuma yanda ya kamata a yi mata biyayya. Sunanta ma kamar shayi ma na Musa ina tuna mun taba maulidi da shi a nan ya nuna cewa ya muna kashedi ya ce wai he a hankali kai da naka haifi ɗanka ma ka sa masa suna Muhammad to ya kamata ka girmama ɗanka ya nuna cewa ga shehu ibrahim ina tuna mun karatu nan da malam ya nuna cewa shehu ibrahim a ta bara wani ya shigo gidan shi zo kwashe kaya ana bi ana duka barawo barawo barawo da shehu ya fito tambaye ya sunan shi ce muhammad ce ai da ni da kai da ni da kayan duka naka ne kwashe ka tafi bakin shehu ma nasir muka ji wannan zance yasa wannan suna ana mutunta shi a girmama shi yasa in ka ga mutum na yabo wannan suna ka kai sauri ka yi masa tagin a dan shi in ka ce masa dan shi bai ma'ana dan eh, shi ka ne su kawai ki so na faɗi ma kai baka kishin wannan to ga shehin mu malamin ɗarika Shekman Nasir Ado Musa za mu ɗage wannan karatu saboda wannan karatu na neman lokaci sosai mu gwada quality ta. To amma ku bar mu dawo back to the topic. Ku bar mu ji opinion shehi na farko sa'an nan kuma na ƙarshe kuma ba baki na ba za ku ji kuma a bakin shege akan wannan programin da muka dan dage assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya maulana wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, da farko muna godiya ma Allah madaukakin sarki muna jinjina ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da kuma wato jinjina ma shugaban rasulun aminin foundation sarki zaki mkk Allah ta shi muna gaida hajiyan zaki da zakiyan zaki ɗin. Allah taimaki shehi na hajiyan hajiya kai <laughs> gaba ɗaya na. eh to kuma muna gaida dukkanin al'umma da suke tare da mu a daidai wannan lokaci hmm. domin sauraron kishi da suka ji dami magana game da ahalin annabi sallallahu alaihi wasallam ahalil baiti hmm. muna fatan Allah ya kwara ya mana daga cikin sirrin iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alal hakika uzuri ya sha gabanmu na mu isar da wannan karatu kasancewar lokacin da za mu fara ya zamo ɗan kankani da kuma in mun karasa za mu tarar da taro na musamman a daidai wannan lokaci a nan zawiya to muna fatan dai Allah subhanahu wataala ya karɓa mana duka a jawabin da sarki ya yi bayani na wato halin da kasanmu nan Najeriya take ciki na canjin kuɗi abu ne wanda yake abu ne na alhini kuma abu ne na ban tausayi hmm. a alal hakika gaskiyan gaskiya ana cikin wani hali wanda ni ba zan ce an yi shi ne da manufa ko an yi da gangan ba amma tabbas ana cikin wani hali halin da ake ciki ɗin nan shine babu babba babu yaro babu talaka babu mai kuɗi kowa da kowa yana cikin tunani da damuwar yaya zai yi wannan halin kuma shine a kuɗaɗe da suke hannayen mutane an kawo wani tsari wanda wannan tsarin alkhairi ne ma wasu amma kuma cutarwa ne ga wasu mm. yawa wanda yake ya san ilimi idan zai ma magana zai nuna maka alkhairan abin za ka ganta ido da ido na farko cashless cashless transaction zai zamo wato rashin yawon kuɗi da yawa a hannun mutane cash a mai da shi internet zai zamto ya rage yawan kidnapping zai zamto ya rage wato hauhawar dala zai zamto ya rage kaza ya rage kaza sai da yan kidnapping sai sun samu kuɗi mai yawa a hannu suke sa a yi masu kaza masu kaza to amma abin da ba a fahimta ba shine shi wa'innan kasashen da suka yi wannan tsarin kasashe ne wanda an musu background an musu background da a baka labari kasan amerika da a baka labari kasan ingila za a baka labari kasan germany kasar japan a baka kasan irin nan to su wa'innan kasashen shin kafin su irin wannan abin su ma suna cikin hali irin namu ne halin kacabus hmm. bankunan ma babu su a wasu gari wani ma da ka zuwa ƙauye guda babu mai account number za ka je kaza in banda irin halayen yaudara da aka kirkiro na a ce ka buɗe account za a tura ma kaza da aka yi ba wasu da yawa ma basu ma san ina banki yake ba to wani ma bai ma yi bokon ba ma bai ma sanya ake rubutun sunansa ba ma to saka akwai abin tausayi wanda akalla da kafin a aiwatar da wannan abin tunda ana da niyyarsa da jimawa ya kamata a samar da mafita wa al'umma na biyu kuma ba za mu ce za mu kai suka ga lamarin ga baki ɗaya ba eh amma kamin ka je na biyu kai magana mai farko okay wato waɗanda ke kuka da wasu ababa in za su duba akwai abin ba sakewan kuɗi ba ko akwai amfani akwai wani manufa na amfani a cikin wannan sakewan kenan da ka nuna cewa ah, saboda ragewan kidnappin da sauransu da kuma transaction amma shi in za duba ai najeriya an san ana transaction tun da kowa ya yi very common a najeriya to amma ah, kuma na zai rage kidnapping da sauransu shayi ta ya za a yi irin haka E, to abin da suke magana cewa zai rage kidnapping shine in kuɗi baya yawo a hannun mutane ya zamto kuɗin sai wane da wane suke rike da cash kowa yana nan ne yana rike da nambobi to duk wanda za a ce za a masa transfer ɗin kuɗi suna cewa wai wannan abin zai sa a rage yin kidnapping wai haka ake cewa ka san abu ne wanda yake masu fannin suna nan su suka san fannin su abin da suka faɗa ne muke maimaitawa amma mu a fahimtar mu idan zan ce ga ra'ayina to za a iya jin wani abu saɓanin haka to amma wai na faɗi amfanin abin ne kamar yadda na ji daga masana sun ce na da amfani don dai wahala a samu abu wanda bai da amfani kwata-kwata sai dai cutarwan abin in aka duba ya fi amfaninsa sannan na biyu sun ce akwai wanda sun yi satan kuɗi kuma wa'innan satan in an yi haka an yi maganinsu na uku sun ce akwai kuɗaɗe jabu a hannun mutane jabun kuɗin nan jabun kuɗi da ana nan ana ta kashe su in an yi wannan sabo wannan jabin ya lalace to amma wato akwai illoli daban-daban idan mutum ya duba wannan alheransa suka faɗa amma mu da zan faɗi sharrorin abin sharri na farko shine damfara zai yi yawa wannan kuɗin yin jabinta zai fi yin sauki akan nada domin mutane ba su saba da ita ba kuma kafin su saba da ita an tilasta musu karɓanta kaga dole za su zamto ba kowane mai ilimi ne zai iya gane mai kyau da wanda zai gane mara kyau abu na biyu shine wasu za su yi asara domin musamman wanda suka rike dan wani kuɗi ba kai saka ce ba ka zauna ko sisi ba sai zamto kuma sabon bai iso hannunka ba to yaya za ka yi to kaga dole akwai kuɗin da za ka rike na ce fa ne akwai akwai wurin tambaya sosai a nan gaskiya ne yawa akwai kuɗin cefa ne eh. da za ka bukata akwai kuɗin hawa a taɓa kuɗin saka man moto kuɗin gyaran babur da makamantansu kai yara makaranta ba za ka ce tun da an canza kuɗi bari in zauna hannu rabbana bani da sisi ba wanda abin da zai baka mamaki ana cewa daga gobe daga litinin amma yanzu hakan nan inda za ka je pos ba ko ina ba ne za su ciro kuɗi sabo su baka sai atm ne ake cewa akwai cikin banki kuma idan ka je akwai adadin kuɗin da ka je dole sai dai ka karɓa wannan abin da zai bada mamaki sarki fatawar da aka fi min a wannan watar ka ga mutum ya kira ka ya ce da Allah yaya ne hukuncin mutum ya ɗauki kuɗi dubu ɗari biyar ya bayar don a bashi naira ko a don a sa masa account amma sai a ce sai ya ba da 10% ko 5% ah. sa ne fa kai banki abin da ake in ka je ka kai kudinka ka saka banki sai kuma ka ba da percentage haka zaka ji ana ta ma tambayoyi haka zaka ji mutane suna ta yin tambayoyi ka san mu da ke bamu tara ba ah. balle mu san wannan abu amma zaka ga wanda suka tara suna kira suna tambaya ana ah. ce su ba da percentage ko ko mutum ne zai zo da sabon kuɗi ka zo da dubu ɗari zai baka dubu ɗari amma yana bukatan ka bada dubu uku ko dubu biyar kafin ya baka wannan sabon kuɗin kaga kuma wannan haramun ne canji ba a yin sa a samu tafadul cikin mu masalan abin da yake daidai wa daida to abin da yake akwai shine kira za mu yi zuwa ga al'umma na farko a duk halin da ake ciki yawan koke-koke ba shi bane ba yawan addu'a shine mafi girma na biyu kuma hukuma wanda suke mahukunta musamman gwamnati mai girma shugaban kasa ya tausaya wa al'umma ya duba halin da kasan mu take ciki kuɗin ma ba wai ana magana na hannun expire ba shin kuɗin ma yana nan a hannun mutane a yalwace mhm. wani in ka ɗauka da yawa ma'aikatan gwamnati ma akwai wanda yana nan kullum kuɗin da ake bashi bai kai dubu ɗaya a rana ba to yau an ce ga wani yana da dubu ɗari biyar amma ta expire wani yana da miliyan ɗaya ta expire a tsarin canji yadda muka saba gani yadda ka faɗan nan ne ba wai lokacin bane ake kokawa yanzu da yawa mutane ba suna koka cewa an ba mu karamin lokaci bane shin kuɗin da aka ce za a canza ya wadatu a hannun mutane mm. idan ba za a ce zuwa kwana uku ne to amma da na kai nawa za a ban canjin sabo to shikenan shikenan shine shine magana to amma illar sai ya zamto ko da an ce wata goma ne amma kuɗin bai hannun mutane ya za ka yi dole a samu yan fawan nan dole kuma za a samu wanda za su lalata kuɗin ko da ga kuɗin za a samu wato karyewar zuciya da makamantansu mm-hmm. kuma mutane su daina yaɗa ƙarya gaskiya akwai bidiyo da yawa wanda ƙarya ne mm-hmm. wanda za ga mutum ya tara kuɗi a gaban sa ya takumi wai an rasa yadda za ya karɓa tun sama da sati ɗaya za ka ga wasu suna ta yaɗa wannan wannan kuskure gaskiya mu na yawan faɗin alkhairi a bakin mu mu yi kokari mu kar mu mai da abun ya zamto kuma mutanen da mu yi siyasar da shi kuma za mu dinga faɗin abin da ba daidai ba muna fatan Allah ya sa mu faɗi gaskiya da abin da za mu faɗa mu kuma duba hanyar da ya dace ina ba da uzuri na kasancewar rashin karatunmu da muka gabatar amma lallai muna kishin mu yi bayani game da ahalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah kuma ya taimake mu ya saka sarki zaki da alkhairi wa salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh to wa alaikum salam to jama'a ku yi hakuri a ya nuna mana sakewan kuɗin nan da za a yi kai naka ne ka addu'a kai kuma yi tawakkali da Allah addu'a za ka yi addu'a za ka yi sa'an nan kuma akwai alhairai da zai zo daga baya akan haka shi sa jama'a saboda Allah saboda ne ko batun karatu mun ɗage zuwa sabon sati ku yi hakuri in Allah yadda za zo a yi karatu akan haka to amma masu bima na cewa an yi hasara za a yi hasara da sauransu gaskiya ne shai ya nuna irin hasaran da za a yi wasu sun buga jabu fake money kenan wasu kuma a bi ma'ana wai in ka kai kudin ka banki ka je ka ajiye shi an ce wai ka bada 10% ko ka bada wannan duka ina gani in aka yi maka in wani ya ce ka bada wa in kana da dama wala ka kira mai dan sanda in dai law yana aiki wurin ka kira mai dan sanda ya dan ka na banki zan ka kudi na banki ka ajiye min kudi na a banki shi ka ce mini she na baka 10% ni na sake kudi ko gwamnati ya sake kudi ni na sake kudin ko gwamnati ya sake kudi abin da kawai za ka tambaye shi kenan kuma dole na dole na ne in kawo in kawo a banki sannan in samu sabo sannan kuma kuke kuken da ake wai a ta ma sabuwar ma wai ba kowa ma ke da shi ba to Allah ya gyara Allah ya gyara jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh